Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da sau da yawa dokoki ana zuwa da su amma mutane suna kalubalanta su wasu ci suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban ɗan adam baya son canji kowane iri ne daga farko rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da daɗewa suke kallon abin a yadda yake watakila in a wancan lokacin shekara tara zuwa goma sha biyu ya yi daidai da lokacin aure to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki da nufin ƙara fayyace abin da ake nufi da 'yancin mata a hukumance da kuma rawar da ɗaiɗaikun jama'a za su iya takawa domin kare wannan 'yancin musamman jami'an sabuwar gwamnatin da aka kafa a Najeriya. Bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun hada da barista Aisha Aliyu Tijjani, malama a fannin nazarin harkokin addinin shari'ar Musulunci ta Kano. da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Sha'ibu Ungugu. Comrade Yahaya yana bayyana inda aka fara samun cikas a kan kiyaye wannan 'yanci lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. ce sau da yawa dokoki ana zuwa da su amma mutane suna kalubalanta su wasu suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban dan adam baya son canji kowane iri ne daga farko in a sama yake kullum so yake zama a sama baya so mutumin da yake tattare da shi yana ta zaluntarsa baya so ya dan fahimta cewar mafa zaluntar sai yake daga musulmin har kiristoci kowa da kowa baya son wannan kuma magana incin da ake wa matan nan magana ce na cewar a daina bautar da su bauta kamar watan halittarsu abinda da nake nufi kamar matsayinsu na rayuwa kaskantattun mutane ne tsakaninsu da maza rauni na mace ba yana nufin kaskanci ba wannan ita ce maganar da muke ta kokari mutane su fahimta cewar a matsayinka na namiji in ka zo za abin da ya kawo irin waɗannan abubuwa misali ka zo za ka auri mace akwai abubuwa da duk shari'a ta gindaya ma na kai amma ka ƙi amma abin da kake so kai kana so ita mace nan ka samu the best from her ka samu abin da ya fi ninkin abubuwan da kai aka ɗora ma ba kai ba. Barsa, da kin yi wani lafazi kika ce, da lokacin da aka ce zancen haƙƙi ko a fuska ta shari'a ta nazarin dokoki da shari'a shine in aka ce right ana nufin haƙƙi kuma ɗaya yake da 'yanci. Amma kin ce a Kano in ka zo ka laƙana mace ko sunan mace da 'yancin nan sai a ji bambar kwai. me ke ganin ya haifar haka to duba da waɗannan abubuwan da suke faruwa rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da dadewa suke kallon abin a yadda yake kuma ba su je sun karanta shi ba kuma ba su ba da damar su sake masa su juya shi su kalle shi ta wani bangare ba kamar yadda dan uwana ya faɗi mutane ba sa son canji to haka zalika mutane ba sa son karatu ko ma wani iri ne ko na boko ne ko na addinin ne yanzu idan ka duba in ma magana addinin ce ai musulunci shi ya fara kwato yancin mace kusan aiken annabi sallallahu alaihi wasallama ma ai ni bana cewa na yi ko na wuce gona da iri ina ce aikensa mata ya amfanar aikensa ya tadda mata a cikin wani yanayi a lokacin ana bautar da su sai ya kwato musu yan tuttukan wanda ba majalisi ne da mu tattauna wannan ba yan tuttuka na da dama ba bautar ta wuce hankali kowa in ya tuna uh, karatuttuka da aka yi mana a islamiyya to sai kaga cewa bayan musulunci ya zo ya kwarto yancin nan ya ba mata ai ba shiruye ba sai ya ebo haƙoƙi sai ya tabbatar mata da su ya ce wa'annan su ne haƙoƙinta kuma duk wanda zai rayu da ita ko a uba ko a miji ko a ɗan uwa ga haƙoƙin da ake so ya tabbatar mata da su domin ita ma ta zama mutum misali daga cikin haƙoƙin da ya bata kuma a yi magana damammakin da musulunci ya bata za ta iya karatu za ta nemi ilimi ko tana da dama tana da haƙƙin ta nemi kuɗi tana da damar da za ta mallaka tana da damar da za ta sarrafa tana da damar da za ta je makaranta tana da damar da za ta yi ilimi tana da damar da za ta karantar ko tana da damar da a musulunci za ta iya zaɓin miji gwargwadon hankalinta to wa'annan abubuwa duk suna ɗamfara a guri ɗaya da aka ebo su aka zo da su ƙasar hausa a al'adance ko kariyan nan da musulunci da ya bata daman haƙƙi an gama satalin an karɓo ayi yanci an karɓo mata shi to yanzu haƙƙin ake so a tabbatar mata da shi tare da dukkan kariyar da musulunci ya bata to sai nake ganin idan a al'adance muke magana ai a cikin al'ada muke da ja ba wai ma a cikin musulunci ba tunda musulunci ya gama duk wanda yake rigima kan ba a bashi yanci ba a al'adance ya samu abin da yake so bai samu abin da yake so ba a nan maganar take a al'adar mu a ƙasar hausa ai da in ka biyo mace iya karatunta ma iyakacin sa'allam tara kaifa sai a ce in ta samu na shi kenan ta samu na sallah mm. musuluncin haka ya ce a damarta da hankinta abin da ya ce kenan ga malami a zaune ka fahimce ni mm. kaga kenan an hana ta damarta hakkinta na karatu na ilimi ba ta samo ba ma balle ta bayar ka gabata da shi sannan kuma banda maganar ilimi da ba a bata dama ba ai da bokon ma ba a barin mata su mu ne dai yanzu Allah ya kaza manan aka bar mu muka yi kun yanto ai da mun tuntuna yance muke kawai dai al'ada ce ta mana da baibayi ma'ana kun yanta daga al'ada al'ada hausawa to al'adar hausawa sai suke ganin mace ma me za ta yi ai ilimin boko na namiji ne shi zai nemo a ci ka fahimta mm. ai da duniyar a haka take a ƙasar hausa kuma an yadda an zauna a haka sai aka wayi gari abun baya yiwuwa nemo wanne baya yi ƙoshi ne ba ta yi ba a ba ta yadda ya wadata me aka gano me aka gano wannan zance ne mai faɗi sai aka ga 'ya'yan nan mata ya kamata a dinga barin suna karatu har aka zo in za a auren ai alkawarin za ta yi karatu ai alkawarin za ta yi aiki duk me aka hango ake yin wannan abubuwan da ba ta yi ba ka fahimce ni hmm. akwai wasu damammaki wani haƙƙin ma nata bata san shi ba sai ta hanyar ilimi to in bata je makanta ba ya za ta yi kaga in ba a batta ta je makanta ba ma ba ta gane ba hatta yadda za ta yi sallar ma bata iya ba. A karfakar lauf zancen al'ada din nan eh, barista ta bujiro da watakila wani batu. kenan za a iya cewa ita al'ada ce yanzu suke karaskiya da wakila dokoki guda biyu ga dokokin bature ga kuma na musulunci a gefe. Hmm. To, um, gaskiya ne, ni ta wani bangaren na yarda da maganar malama wanda su masu kira zuwa ga 'yancin idan ka kalle su ka lura da su akwai wayanda za ka yi musu kyakkyawar shaidar cewa faɗa suke yi da abin da al'ada ta zo da shi wanda yake ya saɓawa ma addinin shi kankin kansa kuma ya saɓawa hankali da zamantakewa tunda addini yakan bar wani bigire ya kyale shi saboda bambancin wurin zama da bambancin yanayi sai ya zanto mutane masu hankali ne za su kalli yanayi su kalli abin da ya dace kuma misali addini bai haddade shekarun da dole a shi za a yi wa mace aure ba watakila in a wancan lokacin shekara tara zuwa goma sha biyu ya yi daidai da lokacin aure to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba a al'adar ku kuma watakila in aka zo a wannan lokacin ya zanto yawanci an lura cewa an yi auren a wannan lokacin ba a samun abin da shine manufar auren to za ku iya yin nazari ku ɗaga shi sama in kuma da da shi ƙasa ma za a yi dai a duba daidaito to amma galibin asalin da'awar kira zuwa ga 'yancin ai tana da asali wanda kamar yadda masana ɗin suke faɗa a nan ga su comrade da sauransu muna faɗa akwai abin da ake kira a turance da world order wato wani tsari ne da su ake yi duniya ya zanto kowane lokaci akwai inda take karɓar saƙo guda ɗaya wanda ƙarƙashin wannan ne aka samu globalization tsarin tafiyar da wata duniya ta bai ɗaya a siyasance a zamantakewa a tattalin arziki da sauransu eh, wannan yarjejeniya da aka yi alif 1979 ta sidawo wata yarjejeniya ce ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya akan ƙoƙari da yunƙurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman da ba lokacin sidawo muke da shi ba To idan mai sauraro bai san abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ba, sai a tare mu mako mai zuwa. Idan kuma ana da masaniya, za mu ɗora nan kan sikelin kare 'yancin mata domin auna matsayin ci gaban da aka samu. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu barista Aisha Aliyu Tijjani da Ustaz Abubakar Abdulsalam. da kuma Comrade Yahaya Sha'aibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.